Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga mahimman kanan nasu. Wata karuwa kan farashin cimaka tsarin bada labarai kan kasuwannin noma na ƙasa ya gano haka a cewar sima wannan matsala na da nasaba da bukatun da ake da su a cikin kasuwannin. a cikin karamar hukumar karkata ta gazar yankin talabiri wani kamfen shasha dabbobi ne kan cutar dabba aka fara da kuma zai kwashe watanni a cikin shirinmu na musamman kuma wakilin kamesa a jami'ar uh, mumuni jofo da ke nan birnin mai ya ba mu karin haske kan jarabawar uh, agirgasiyon wata daraja ga tarihin malaman jami'a. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. 'Yan adawa da suka kaucewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa tun farkon kafa ta a cikin watan Nuwamban shekara ta 2017 sun koma aiki a cikin hukumar domin cike gurbin matakan da aikin ta in ji shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni. A ranar jiya ne 19 ga watan Janairu ne wakilan biyar na jam'iyyun siyasa suka yi rantsuwar kama aiki gaban mambobin kotun tsarin mulki a Yamai. A yau ne ake bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka na 46 Mr. Joe Biden a cewar rediyon arp ta Faransa. Shugaba mai barin gado Donald Trump ba zai hallara ba bikin duk da cewa al'adar Amurka na son ganin shugaba mai barin gado da matarsa sun tarbi sabon shugaban tare da matarsa a safiya a bikin rantsuwar sannan su je Capitol a cewar majiyar guda. Tsarin bada labarai kan farashin kasuwanni Sima a cikin rahotonsa na makon da ya gabata da aka fitar a ranar Talata ya nuna wata karamar karuwa kan farashin cimaka idan ka kwatanta da makamancin lokacin shekara ta 2020. Fanta Shamsu ta hada mana wannan rahoto. A rawaitar tsarin shafin bada labari bisa ga kasuwannin albarkatun gona satin ranakun 6 zuwa sha biyu ga watan Janairu 2021 an samu ɗan sassaucin farashi ga mafi yawan timaka. hawan farashi na kaso biyu cikin ɗari wajen hatsi, dawa da masara, cinkafar da ake shigowa da ita farashin nata yana nan inda yake. Wannan halin a cewar Sima a wani fannin ya danganta ne da yawaitar sayan albarkatun gona gona na gida a wajen manoma da 'yan kasuwa suka yi domin kimtsa katihunsu kuma ya dangantu da sassaucin tanadin zubin abinci ga mabukata a cikin kasuwannin da aka bibiya. Idan aka kimanta da lokacin guda a shekara ta 2020 farashin matakaici a faɗin ƙasa ya fuskanci hawa-hawa da kaso 20 cikin 100 wajen hatsi, kaso 12 cikin 100 wajen dawa, kaso 14 cikin 100 wajen masara da kuma kaso 6 shida cikin ɗari wajen cinkafar da ake shigowa da ita a cewar sima a cikin kasuwanni hakan yana da alaƙa ne da alobar coronavirus da ke ci gaba da lahanta tattalin arzikin duniya. Ta gaida gungu Muhammad Dantani kan wannan fassara, dubban dabbobi ne aka ma allura a karamar hukumar karkara ta tagazar yankin talabiri Makasudin wannan kamfan shasha da zai ɗauki tsawon watanni uku zuwa hudu shine na kare dabbobin daga cutar busashe a cewar Dokta Maryamatu Adamu jami'ar likitar dabbobi a Balera a cikin rahoton Hassan Mummuni. Jansa shawar ana yin ta ne saboda kare dabbobi da cututtuka. Shaushawa ce da gwamnati ke yi a kowace shekara. kananan dabbobi ana musu shaushawar PPR, manyan dabbobi kuma ana musu ta PPCB. Muna kira ga mutanen gari da su to da himma amma dukkan dabbobi na shawar Ana yin ta ne a faɗin ƙasar ta gazar baki ɗaya, inda tawagar likitoci ke yin zagaye guri-guri har su gama illahirin yankin. Kamar yadda na shaida muku, ana yin wannan shau shawar ne shekara zuwa shekara, amma ana yin ta bayan kowane watanni uku zuwa hudu. hudu wannan kuma ya danganta da faɗin gundumar nan ta gazar tuni an fara shaushawar kiran da muke ma masu dabbobi shine da zarar sun ji inda ake wannan shaushawar su hanzarta kai dabbobin nasu kada su tsaya jiran sai masu shawar sun tardo su saboda in an ce za a yi shaushawar koha koha abin zai ba da wahala fasara hawa usman wani sabon yajin aiki na kwanaki shida daga ranar litinin 25 ga watan janairu a cewar kungiyar malaman sakandare da makamantan malaman malaman makarantun aikin hannu da fasa'a malaman sun taɓa shiga wani yajin aiki na kwanaki shida a makon da ya gabata ba tare da samun biyan bukata ba suna bukatar da ya shiga aikin gwamnati ba tare da yin jarabawar ba na 'yan kwantaragi bayan wuce akalla shekaru goma sha biyar a cikin aiki amadu isa suleiman na kungiyar fcs a cikin rahoton asmani shina ci gaban yaji aikin da muka yi ne a satin da ya gabata ba a kira mu ba don haka ne muka sake ajiye ta takardar tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki shida a wani lokaci mun kira ga iyayen ɗalibai su tashi tsaye tsayin daka saboda wannan gwagwarmaya ba ta malamai ce kaɗai ba ɗalibai sun yi sati ɗaya ba su je makaranta ba yana shafar ɗalibai da iyayen ɗalibai a wannan karon mun yanke shawarar ko da ya kasance za mu yi yajin aiki na tsawon duka shekara idan har gwamnati ba ta samar mana da mafita ba ba za mu sha baya ba za mu ci gaba da gwagwarmaya et on va continuer la liste. Fassarar Mutari Muhammadu, ƙungiyar jami'an kiwon lafiya na Pharmacien Medecins Chirurgiens Dentist ta ƙasa ta ɗage yajin aiki na kwanaki uku da ya kamata ta fara a ranar yau. Bayan ganawarta da gwamnati an samu daidaito cewa albashin jami'an kiwon lafiya 300 da aka ɗauka aikin ƙasa za a biya su a cikin watan Fabrairu. A cewar Dr. Ila Alassan, Sakatare Jiran na ƙungiyar da a cikin rahoton Rafika Atayar. akwai negotiation bayan sasantawa sun ce mana ba lalle ba ne saboda an riga an kare albashi na wata ba wata hanya da za su bi su ba da albashi ga waɗannan abokaninmu a watan janairu mun gamsu da maganganunsu don haka muka yanke shawarar janye yaja aikin sun ce a wata mai zuwa za su yi albashi ga ɗaukacin jami'an asibitin 300 da ke cikin wannan hali don haka ne muka tsaye da yaja aikinmu mun ba su lokaci mu gani idan har za su cika alkawari alkawarin da suka ɗauka mun ba su dama har zuwa takwas ga watan fabrairu idan ba su cika alkawari da suka ɗauka ba minista da kansa ne ya ce duka abin da zai biyo baya sun ɗauka don haka muke kira ga duka ɗaukacin abokaninmu da su fahimci yanayi mutum guda ya ɓace wuso uku aka kai musu ɗauki shine sakamakon nucewar jirgin ruwa a ranar jiya a bumba karamar hukumar falmai yankin doso a cewar makaddashin magajin garin karamar hukumar jirgin ruwan na dauke da mutum hudu. Ƙarin hasken Muhammadu Abdu ta wayar tarho a cikin rahoton Fadal Alu. Ranar kasuwa ce sai muka samu wannan hatsari. Su uku ne shi da mata biyu da suka so tsallakawa. Sun ɗauki ƙaramin kwale ne a nan Bumba. Suka huce akwai wani ƙaramin gari a wancan ɓangare. A can ne suka so tafiya. Sun kusa ma kai garin sai iska ya kwashi kwale sai ya nutse. An samu mata biyun amma sai dai mutumin ɗayan ya ɓace ba a gan shi ba. Haka yana faruwa Idan kuma haka ya faru koyaushe akan samu hatsari. Ba ma iya hana jama'a tafiya. Ba abu ne mai yiwuwa ba. Yusufa Halidu Haruna ɗalibi a jami'ar Yamai ya gabatar da aikin bincike na ƙarshen karatu kan silima bisa taken Paranoma du Cinema Nigerian des origines a wato tarihin silima na Nijar tushen sa zuwa wannan lokaci abu na farko a Nijar, tare da maki mai kyau Dr. Yusufa Halidu Haruna na da burin aiki domin ci gaban silima a Nijar a cikin rahoto Asmana Shina. Babban shin daɗi ne mara misaltuwa, balle da yake shine diploma na ƙarshe a jami'a. Sai mutum ya sa haƙuri da kuzari wajen samunsa. Ina da proje a ƙasashen waje da nake son shigarwa. Ina tunanin abu ne mai mahimmanci mu jayo hankulan mu a rinka koyar da fannin fina-finai a makarantunmu saboda idan aka shigar da wannan tsarin zai haɓaka al'adu da kuma aikin harkar fina-finai akwai buƙatar a sake siyasa ta tsari mai kyau don horar da matasanmu masu harkar fina-finai ba wai wajen aikatarwa ba kadai har da bincike kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai mu na musamman agregation wata babbar daraja ce a cikin aikin malaman jami'a na wasu tsangayoyin jami'o'i na kames kwamitin afirka da yankin malgash kan ilimi mai zurfi wane ne ko yaya ake kai ga jarabar samun wannan babban matsayi a bukiya mu fanta shamsu ta aza tambayoyi ga farfesa ali duma malamin jami'a kuma wakilin kamesa a jami'ar yamai cikin tsarin ba da karatun ilimi mai zurfi da bincike a ƙasar nijar an ɗau zaɓi na kwamitin afirka da malgash kames na ba da damar samun izinin amincewa ta shigar gasar wannan izinin amincewar sai a fannin ilimin kimiyyar lafiya kimiyyar shari'a da siyasa tattalin arziki da tsarin tafiyar da harkoki sauran suna kan babin kwamitin shawara na nafiyar afirka kimantawar ana yin ta ne ta hanyar nazarta shafin aikin ba na kowane jami'in ba da karatu bincike ba ne ko jami'i mai bincike na manyan jami'an kiwon lafiya ne alkalan shari'a masu nazarin siyasa masu ilimin tattalin arziki da masu kula da tsarin tafiyar harkoki da wani masu ilimin bunƙasa dabbobi wani matakai ne ya kamata a bi don a samu izinin amincewa Shiga gasar samun izinin amunta sai mutum ya kasance malamin ba da ilimin bincike ko jami'in bincike. Sai ya yi zaman mataimakin malami. Misali, an na ɗau fannin kiwon lafiya an aka ɗau mutum aiki. Bayan aikin shekara biyu, Kames na ba shi damar ajiye takardar buƙatar rawaita sunansa jerin sunayen waɗanda ke da iyawar. Kuma an kana da shekara biyar kana zartar da aikin ta fannin kiwon lafiya. To kana da izinin ka yi jarabawar gasar ta samun izinin amincewa. Zai baka dama da gaggawa ka shiga cikin jerin A. Gasar samun izinin aminta na da bukatotinsa aiki ne mai nau'i mai takarar sai ya fuskanci fasilla da dama. Wani hanyoyi ne ya kamata a bi don samun izinin amincewa? Misali an aka ɗauki kiwon lafiya ɗan takarar ana bashi ɗan lokaci dan ya gabatar da aikinsa sannan akwai aji na biyu inda ɗan takarar zai ɗau wani fannin a tambaye shi ya gabatar da sharfin fannin za a ba shi rana ɗaya na ya kimtsa don gabatarwar a gaban alƙalai. Aji na uku halayen kimiyya ne zai yi ayyukan aiwatawar da da sauransu. Menene ya kamata a rike kan amfanin samun izinin amincewar? Shaharar kimiyya mataimakin jami'in ba da ilimin kashin kansa bai iya bayar da masaniyar ilimin master balle sayun kimiyya. Idan an kasance malamin ba da ilimin bincike ko mai bincike na jerin A kenan shiga jerin masu izinin amunta kai tsaye na ba shi damar zama jami'in mai kwaraya da ke ba shi damar yin bincike har ma ba da karatun kimiyya. A cikin doka mataimaki ayyukan aiwatawa da fasulla kawai zai iya yi ko da za a bashi yaunin bada karatun kimiyya ba zai wuce adadin sa'o'in ba fadar masana ce a gasar ƙarshen nan jami'ar abdulmumuni ta gabatar da 'yan takara goma sha ɗaya cikin sha ɗaya ɗin nan bakwai suka ci nasara to karshen wannan rahoto kenan a gaida gungun muhammad ɗantanin da samira wafi A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.